rushewar kungiyar is a iraki da siriya da ma faduwar gwamnatin mu'ammar gaddafi a libya masana tsaro na cewar na haddasa barazanar tsaro a kasashen afirka ta yamma na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya laftanar general tukur buratai ko wani mataki suke ɗauka a matsayin kandagarki tun da wayan abubuwan suka faru da rushen gwamnatin libya da na isil da suka kwararo zuwa wannan fannin eh, afirka wato kasan sun riga sun haɗa kai da eh, boko haram kuma kasan matakan da muka ɗauka ta wajen eh, eh, yakin ita boko haram tare da su mutanen isil so sha Allah za mu ci gaba da yadda muke yi kuma muna samun goyon baya da sauran kasashen makwabtanmu da suke chadi kemaru da kuma niger To shin menene alakar barazanar tsaro ga Najeriya bisa rushewar IS da matar zoma a kasar Mali? Tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya, Major General JS Bindawa. in ka duba rikicin libya da chad wanda lokacin su gokune wadaya aka sai da auzu street tun daga nan rikicin nan ya faru za ka ga akwai kordo wanda ke tahowa tun da can yake shigowa har ya shigo wasu afirka kuma wasu afirka din zai shigo daga can wajen North Africa har su shigo wajen China har zuwa Buda Mugambaru, fatakon da sauransu zuwa Najeriya. Sauran wurare kuma da za ka gani wato matsalan shi shine akwai makamai da ke shigowa an daɗe babu yadda ake duba yaya makaman nan ke shigowa. Na tambayi babban kwamandan rundunar sojojin Amurka da ke Afirka, General Eugene Lebov, ko wane taimako Amurka za ta yi wa Afirka? we're uh, Mu abin da a halin yanzu muka fi damuwa da shi uh, shine, da kamar kowa bisa aika-aikar masu uh, tsatsauran ra'ayi a ƙasar Mali, Amurka ta fi shaukin marawa ƙasashe abokan ƙawancenta. domin su da kansu su magance matsaloli irin na tsaronsu. Uh, Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.